da yake jawabi shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi adamu ibrahim gamawa a yanzu haka akan an sami cases din nan da can amma dai babu abin da hankali a ciki wanda har za a bude masa camp ko wani abu mun dan samu kesi. a local government kin iko Allah ko da suka je ma abin da suka samu shine mutum ɗaya ne asibiti a lokacin a nan wajen zaranda to sauran cases din kuma da suna gida ne cases yanzu ana samun report cewa alkaleri akwai saboda lokaci ne na damana aka samu wannan dama idan ruwa yayi ambaliya yana ta yana shiga cikin ruwan shan mutane aka samu wannan kisa amma dai an ɗauki matakai kuma yanzu haka ma ranar talata eh, an fara abinda ake kira chlorination na wells da sources of water so sun fita su ma'aikata sun zo sun gayyato duka eh, mutane daga local government wanda za su koma su kuma an ba su chlorine wanda za su koma su amfani da shi su sassaka a cikin ruwan sha na tsaftace shi kuma ko da suka zo din su ma an zo an faɗakar da su kuma an horar da su har an musu demonstration yadda za su yi aikin nasu su ma'aikata kenan in sun koma su din kuma su je su samu community wato al'umma kenan su je su musu faɗakarwa su ma wato muhimmin abu dai shine idan akwai rijiya a kula da cewa ruwan da yake fitowa na ruwan sama bai ɗauki datti ya ja koma da shi cikin rijiya ba in ana da ruwan sha da ko a kogi ne ko rafi in dai har Allah bai sa ana da eh, rijiyar butsatse ko bohol ba to a tabbatar cewa wannan ruwan in an ɗebo shi a dafa shi ya sanyi kafin a sha in za a ci abinci a wanke hannu kafin a ci abinci. Famasi Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.